Afrique. Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika Za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani, fara'a, niyya, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta alfa rediyo a Kumasi gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rahotanni sun tabbatar da cewa wasu mata 'yan gudun hijira sun shiga karuwanci a Bauchi. Su kuma mazauna Bodo a Niger Delta na cewa ana jan kafa a tsaftace musu muhalli. An samu hatsarin mota mai muni a yankin Tawa a jamhuriyar Nijar. Yau Litinin muna da shirin zauren matasan VOA. inda za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu harande zan karanto. An fara gudanar da zanga-zangar adawa da ɗaure tsohon shugaban Afirka ta kudu, Jacob Zuma, tun daga mahaifarsa har zuwa cibiyar tattalin arzikin ƙasar Johannesburg a jiya Lahadi. An fasa shaguna a Johannesburg cikin dare kuma an rufe wani ɓangare na wata babbar hanya ta M2. yayin da masu zanga-zangar suka rikide zuwa tashin hankali. Jami'an 'yan sanda sun ce an kama kusan mutane 62 da ake zargi da tayar da tarzoma tun daga lokacin da aka ɗaure zuma a ranar Laraba da ta gabata. An gano gawar wani mutum mai shekaru arba'in a ɗaya daga cikin shaguna da aka cinna ma wuta a makon da ya gabata. an dai yanke wa zuma hukuncin gidan kaso na watanni goma sha biyar a saboda raina kotu da ya yi bayan da ya kasa bayar da shaidu yayin da ake tuhumarsa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake shugaban kasar daga dubu biyu da tara zuwa da goma sha takwas. an fara zanga-zangar ne kai tsaye biyu bayan kama shi a makon da ya gabata a lardinsa na kwazulu natal Zuma ya musanta zargin cewar cin hanci ya yaɗu a ƙarƙashin shugabancinsa kuma ya ki shiga cikin bincike da aka fara a makonninsa na ƙarshe a ofis. Ya kuma ƙalubalanci hukuncin da aka yanke masa yana mai cewa yana tsoron kamuwa da annobar COVID-19 idan aka garkame shi a gidan kaso. A yau litinin ake sa ran wata kotu za ta saurari koken nasa. amurka na kallo da matuƙar damuwa yayin da 'yan tawayen taliban ke karbe iko da ƙarin yaɗuwa a afghanistan kana sojojin amurka na hanzarin komawa gida ƙarƙashin umarnin janyewa na shugaba joe biden in ji kakakin pentagon john kirby a jiya lahadi wannan shine lokaci da sojojin gwamnatin afghanistan za su tashi tsaye don kare kansu abinda kebi ya faɗa wa shirin fox news sunday kenan ya ƙara da cewar wannan lokaci ne na zama da kafafu a tsawon kusan shekaru ashirin amurka ta baiwa afghanistan dubban miliyoyin daloli da makamai don kare kanta To amma yayin da Biden ke janye sojojin Amurka daga kasar nan da zuwa 31 ga watan Agusta, yanayin tsaron kasar ba shi da tabbas. 'Yan tawayen Taliban sun ce tuni suke rike da iko na kashi 85 cikin 100 na kasar. ikirarin da ake takaddama a kai amma kebi bai yi jayayya game da tantancewar da fox news ta bada ba yana mai cewa 'yan afghanistan miliyan goma sha uku ke rayuwa a ƙarƙashin ikon taliban kimanin miliyan goma ƙarƙashin mulkin gwamnatin ta afghanistan sai kuma wasu kashi na miliyan tara da suke rayuwa a inda ake rikici. amurka ta fara mamaye kasar ne a 2001 don murkushe wasu sansanoni inda 'yan ta'addar alka'ida suka koyi yadda suka kaddamar da har-haren jirgin sama na ranar 11 ga watan satumba a cibiyar kasuwanci ta duniya da ke new york da kuma pentagon da suka yi sanadiyar kashe kusan mutane dubu uku labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A jiya Lahadi Amurka ta tura wata tawaga ƙwararru zuwa Haiti don tantance yanayin tsaranta da sauran bukatu da suka biyo bayan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar Javen Moise da aka yi a makon da ya gabata. nan take dai ba a bayyanar da kowace cibiyar amurka ce take shiga cikin al'amarin ba amma tawagar na shirin gabatar da rahoto ga shugaba joe biden bayan ta dawo daga ziyarar kamun a yanke shawara game da ci gaba da sa hannun amurka a cikin rikici da ya dabaibaye kasar da ke tsibirin karibiya in ji wani babban jami'in gwamnatin amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters a baya dai amurka ta ki amincewa da roƙon haiti na tura dakaru don kwantar da hankali bayan harbe shugaban kasar hallahira a gidansa da ke Port-au-Prince babban birnin Haiti. 'Yan sandan Haiti sun ce Amurkawa biyu da 'yan Colombia 26 waɗanda wasu daga cikinsu tsofaffin sojojin Colombia ne sun taka muhimmiyar rawa a harin tare da wasu daga cikin 'yan Colombia da ake zargi. Jami'in na gwamnatin Biden ya ce Amurka za ta tuntubi ƙawayenta na yankin kan rikicin Haiti da Majalisar Ɗinkin Duniya. da aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. A jihar Bauchi an samu mata 'yan gudun hijira daga Borno, Yobe da Adamawa. Sun shiga karuwanci don talaucin da suka ce suna ciki biyo bayan illar Boko Haram. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Bincike ya nuna cewar wasu daga cikin matan sun haihu ba tare da sun yi aure ba. a yayin da akwai masu yara da suke kulawa da su a sanadiyar rasuwar mahaifansu wata kungiya mai fafutukar kyautatawa 'yan gudun hijira mai suna kindai ta nuna aniyarta na ganin ta ceto waɗannan matan da ke zanne a unguwar bayan gari a bauchi sunana kakamodu abba chairman na kindai itfs association of nigeria abin da ya kawo su bayan gari ba sansanin 'yan gudun hijira ba ne waje ne da da bara ka fata ka ga ɗanka ko 'yarka wajen ba a wajen eh, wajen nan da wani wajen ne na mata masu zaman kansu ba aure yawancin mata ba aure ne suke zama da kansu ba wani sana da ake yi ba zaman kansu ne suke a wannan wajen yaya da suke kafin su shiga cikin wannan hali akwai wanda aka kashe mazajen su a cikin su akwai wanda aka kashe musu iyayen su a cikin su rashin galihu ne zai jefa su a cikin wannan abin menene suka gwada suke bukata halin yanzu sun fi bukatan aure yawancin su akwai masu neman jari akwai wanda suke so su koma gida amma masu neman auren sun fi yawa daga cikin su daga bisani ne kuma na ji ta bakin biyu daga cikin matan ya hawa haruna na fito daga jihar borno me kai ki zama a bayan gari sanadiyan faɗin boko haram to da yake zaune a bayan gari menene ta kamar me kike yi ba na sana'a ina zaman kaina ne to yanzu me kike bukata miki to yanzu ina son gwamnatin jihar bauchi ta taimaka mu akwai wani muke tare da shi har mun aiku ma yaro daya da shi to yana son ya aure ni bashi da halin aure na kun aure kun aihu ku aure ba eh ba mai aure ba muka aiki. to yana son ya aure ni kuma ba shi da hali yauwa ah. yanzu ne ina neman gwamnatin jihar Gwamnati daura muka aure da shi eh ta taimaka ta bashi sana'an yi da kuma sadaki ni sosai mai aure na murya daga yobe nake miliyan hijira ne muka zo lokacin da aka faɗin maiduguri sai aka kashe mijina a can 'ya'yan mu shida da shi to na shi wani mawuyacin hali a sanadiyar rasa mijina na kuma rasa yadda zan yi saboda ba wanda ya tallafa min ya rike min yaya hmm. sai na dawo nan bauchi da zama haka dai abin duk ba biya min bukata na kuma bayan gari da zama kin jima bayan gari shekara na bakwai a bayan gari mm. kina zaman kai ina zaman kai na to yanzu menene kike bukata to ba wai mijin aure na rasa ba amma akan ƴaƴan na rasa mijin aure saboda duk wanda ya zo ya ji an ce ina da wannan tarin ƴaƴa sai ce ba zai iya aure na da wayannan yara ba ni in na samu jari sana'an da zan iya rike wayannan ƴaƴa su yi karatu zan iya aure ki bar bayan gari mm. eh? E. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mazauna Bodo a yankin Naja Delta na korafin tafiyar hawainiya na aikin tsabtace yankin nasu daga gurbatar man fetur daga kamfanin Shell. Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana wannan rahoto. Aikin na gyaran muhalli dai da aka bijiro da shi sakamakon rahoton Majalisar Dinkin Duniya kawo yanzu dai al'ummomin na Bodo na ci gaba da bayyana yadda aikin na kwashe da gwalon mai na yankin Ogoni ke tafiyar kongaba makon baya wannan matsala dai ta shafi harkokin rayuwa na yau da kullum gama abin da suke cewa I'm Mr. Isaac Hart from Bodo community the way I'm seeing what is going on now that the shell is doing their clean up this is not the way they are doing the clean up in Bodo community wannan yana cewa ne sunana Isaac Hart ni dan yankin Bodo ne gaskiya na ga aikin gyaran muhalli yadda yake tafiya ba kamar yadda ya kamata ba kamata yi a gayyato ƙwararru domin a yi amfani da rahoton majalisar ɗinkin duniya a aikin na gyaran muhalli. Wannan kuwa da ke da suna Nima ya ce. My name is Nima Jude Berenu from Bodo City. There was a time that Shell come to our community here say they are going to do the cleaning up. They play us here and there, here and there. Yana cewa ne kamfanin mai na Shell da ya alkawanta tsabtace yankin Ogoni ya zo yankin namu na Bodo amma mu dai iya lissafin mu ana yawo da hankalin mu kuma muna cikin matsanancin hali. We are suffering for it very well. Aikin na gyaran muhalli dai da ke kwan baya sarakuna da dattawan yankin niger delta na zargin ana yi ba da su ba idan ana son kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai an saka matasan yankin na niger delta shugaban najeriya muhammadu buhari shine ya yi alkawalin wannan aiki na gyaran muhalli a yankin na ogoni a shekarar 2016 malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaban najeriya muhammadu buhari na kuma tuntube shi ga abin da yake cewa to wannan kuma ai sai su tsaya su jira su ga sakamako na bincike da shugaban muhammadu buhari ya sa kudutoci da suke aiki dukiyar jama'a ce mai ɗimbin yawa ake ɗauka ana turawa don kyautata rayuwa ta al'ummar wannan yanki mai arzikin man fetur kuma ba a ganin abin a jikin mutane ba a gani a ƙasa ashe ba laifi bane shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yasa a je a yi bincike a gano shin ina kudaden nan suke tafiya kuma ana sa ran Allah yarda cikin wata mai zuwa watan takwas za a kawo masa sakamakon wani bincike da aka yi kuma sai a jira ga irin matakin da za a ɗauka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Muryar ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. An samu hatsarin mota mai muni a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar inda mutum biyar suka rasa ransu, talatin suka samu raunuka. Hatsarin ya aku ne a tsakanin birnin Kwanni da Malbaza. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto. Babbar motar zirga-zirgar kamfanin STM ta kai ƙasa kamar yadda shugaban rundunar 'yan kwana-kwana ko safiyar pompe a faransance na gundumar birnin Kwanne mini ƙarin bayani. Sunana Amadu Nagari, kwamandan kamfani na safir pompe ya dauke ci 'yan kwana-kwana na birnin kwanne lallai mu an kire mu wajen karhe uku don mun ka tashi da nan ga karhe uku da minti biyu mun ka ta yi inda an kai accident motar dai da dai bisu da transport wana na stm akwai mota guda da kusa gare ta wata karamar mota mark honda ban iya gaya ma exactement abin da ya faru mai kamen mu bisu mu iske ta tana kwance kote chauffeur don tun inda ta samu matsala ya kai kirshen da 100 metar uben wadola da 100 metar da take jaye ga kasa tana ta yakwa bisa kote in shofar don haka mun ka iske ta kwanci. Daga bisani na nemi jin ta bakin kwamandan Amadu na gari shugaban rundunar 'yan kwana-kwana na gundumar birnin Kwanne ko mutane nawa ne suka mutu kuma kowa an samu waɗanda suka jakata a wannan mummunan hatsarin motar SDM. Yan samu mutuwa don saboda cikin su akwai mutum biyar da sun karasu don su suna kasan motar ma sai wani lokaci sai da muka samu gri da ta zo ta tada don ka mutum biyar suka mutu shine nake cewa sai da musu mutanen nan sun kai ban iya gaya ma daidai lokacin da sun kai karshen mota su suna karshen mota sai da muka samu gri wadda ta ɗauke mota lokacin nan mutanen mu sun ka shiga ciki sun ka hidda kor eh, mutum hudu dokun mutum biyar ne sun ka mutu me akwai yarinya dimos ita wadda tun inda ta faɗi nan ne ta yaro ne ta cikin mota dokun gudan kuma shi yana karshen mota waɗancan uku su a cikin mota su ma mota ta taushe sosai da an samu an samu jimuwa mutum uku an ka kawo hospital in kwanni an ka kai mutum goma sha ɗai district sanitary in malbaza mutum goma sha shida an ka kai su galmi duk sun samu rauni waɗanda suka ji kankana raunuka a wannan hatsarin an sake su daga asibiti yayin da waɗanda suka ji mummunan ciwo ke ci gaba da jinya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba. zauren matasa zauren matasa masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka haɗa da Ya'u Yakubu Yobe, Ibrahim SD Kusba Zaria, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun duba hanyoyin bakin zarin kalubalen rashin samun madafa daga alkawuran 'yan siyasa da rashin aikin yi a tsakanin matasa. ina da wani bidiyo a wayata wadda shugaba buhari yake lokacin 2014 yake yawon kamfe a ƙasar nan yake kira ga matasa a kan cewa shi sun yi yakin nan lokacin gawan wata 36 amma yanzu ga shi a jam'iyyar pdp ta tafi ka garzaya majalisa ta je tana neman majalisa ta salihe mata ta anso wani bashi lokacin shugaba jonathan ne ina tunanin a gwamnatin jonathan gwamnatin jonathan yake cewa ta tafi majalisa tana neman a majalisa ta salihe mata ta nemo wani bashi domin ta zo ta siyo makamin da za a ci gaba da wannan yaƙi yake nuna cewa to idan aka yadda aka zaɓi jam'iyyar pdp to idan kuka ganni na ganku ba za ku gane ni ba ba zan gane ku ba to kaga shugaba buhari ya kamata in dinga duba irin waɗannan abubuwa duk da mun aminta da shi mun san tsohon masanin tsaro ne da shi harka tsaron nan da ta dame a cikin al'amarin kasar nan kowanne ɓangare kamar yadda muka yi jawabi yanzu buhari ba ku ba ku ina zuwa da shugaban kasar Chad ba Malika Idris Dabi yanzu ba ku gane shugaban ne kuka ganshi to ni tan yaushe ma na nemi ma shugaba Buhari ma yan kudin nan na biyo bso a dawo min da su don sai masara abin ya gagara dai tun ma aini ba na gane mutane gaba daya amma alhaji akwai da farko akwai bari mu da kamun maganar da wata yi akan cewa akwai yarda wanda suka hada digiri sun da basu da yake education system din mun samu matsala da farko ya kamata a ce an kirkiro da entrepreneurship courses a cikin jami'o'inmu da secondary school dinmu daga primary school zuwa secondary school har universities ba entrepreneurship courses ya kamata a ɗauki ministry of science and technology a zo a haɗa su da ministry of education wanda za a samu dama wanda za a koya musu kimiyya da fasaha da sauransu ga baki daya ya kasance mutum yana kammala secondary school din shi ko university din shi ya kasance a wata sana'a da ya koya wanda ko da ya ga wannan makarantar da zai tsaye jira ce sai gwamnati ta ba aiki ba karin manta mu yi wa gwamnati adalci ta wannan bangare mutane miliyon na suke graduate duk shekara daya mu duba jami'in wa'ai na mutane miliyon nawa dubu nawa ake ɗauka duk shekara suke zuwa NYSC. So kake ah, a nan ka gwada mana cewa muna da yawa. To maganan gaskiya China ba. Maganan gaskiya yanzu ko China. Kasar China ba China ko suna nan suna zaune lafiya. To to barin kai ka eh, to to albishirin ka yawo. ko ce nan karan kansu ka je university ka gani suna da wannan entrepreneurship courses din da suke yi mutu yana yana graduating zai ka ga gwamnati ta tallafa mai akan sana'an da ya koya ya koya a jami'ar a makarantar da yake dalilin da yasa nake kawo wannan magana kenan ko ba gaba yanzu ka ba kawai da wanda aikin gwamnati ba ko harkar kasuwancin shi ke a cani a ne ko ba tare ba to wannan ya kamata a ce ai create wannan entrepreneurship courses ya kasance composer ko laws ka yi kasance akwai wata sana'a hannun da kake koya a ƙarshe hawa kafin mu rufe zauren wannan karon eh, kin fi kawo abubuwa a samar da aikin yi eh, in an kai labaru wajen jami'ai ba sa ɗaukar matakan da suka dace me za ki ce to ni dai abin da ran ce su ji tsoron allah su jami'an tsaron su tuna allah zai tambaye su ranar gobe kiyama akan aikin da suka yi alkawarin za su taimaka wa ƙasa ya kamata su dage su yi dan wani za a bashi ko cin hanci ko dan wani abu da an zo an baka sai ka share wannan maganan ba za ka ƙara yin wani magana ba kuma shi wancan kuma yana na yana ta kukan ba mishi haƙƙi ba bi mishi haƙƙin shi ba wannan abun bai kamata ba sannan kuma gwamnati ta yi kokari kan matasanmu da suke yawo ba aikin yi abin da zan ce kenan jibrin buda eh, jada muna jin ka ma. to kalma ta ta karshe ne anan kawo manta jami'an tsaronmu especially nigerian police force kawo manta taken su aka ce to protect life and property don su tsare dukiya da rayuka al'umma kuma kar manta a tambarin su za ga giwa ne suka ɗauka duk girman mutum za za su iya ɗaga shi su kai shi su hukunta shi tunda wannan gashi na abun nasu to su yi amfani da wannan taken ɗin su tabbatar duk wanda yake da laifi duk girman shi ko dan wane ne shi ko uban wane ne shi su tabbatar sun hukunta shi su tabbatar sun aiwatar da wannan taken su to protect life and property sannan ko har gaba ina kira ga 'yan sandan lugbe wa'annan matasan nan da suka harbe Hussein Ibrahim a nan Total Police Station, especially shi DPO da kuma sabon osisa nan da aka kawo a yanzu su tabbatar an kama wa'annan matasan tunda an san su an san inda suke kwana ga baki daya muna kira ga asal mai hukuman yan sanda na ita lugwai da na kuma na ita fct command da muka rubuta petition against wannan osisa din ina wanda ya tafi wanda aka cire shi kwana-kwana a nan lugwai wanda ake kira emeka shi karan kansu muna fata a abun nan nasu tabbatar an kama wannan wanda suka wannan suka wannan harbin tunda an san su yan sanda ma sun san su sun san gidajen su to muna kira ga hukuman yan sanda su tabbatar an kama wayannan mutane an hukunta su shine magana na gashi Buhari Nusa Kumuriya to gaskiya ne game da muke tattauna kuma muke kira ga shugabanninmu na gargajiya musamman masu unguwanni wanda haƙƙin unguwanni a kansu take Ah, da mu da su gaba ɗaya ya kamata mu ji tsoron allah mu sa ƙasar mu a gaba matsayinmu na wanda nake zaune a cikin anguwanmu in tsaya in duba in ga cewa wa ike shiga anguwanmu wa ike fita idan na ga wanda na ga ban yarda da shi ba in garzaya in tafi gurin mai anguwanmu su kuma masu anguwannin nan namu su ji tsoron Allah kar su ga cewa an rage musu karfi Ah, an kawo wani mulki na demokuraɗiyya yanzu wadda ba su suke juya komai ba su ce za su yaƙi irin waɗannan abubuwan su sa ƙasar tasu a gaba tunda duk wanda suke mulkin nan 'ya'yansu ne su iyaye ne na ƙasa su sa ƙasarsu a gaba na tabbatar da cewa kamar inda matasa 'yan uwana muka ba da shawarwari mu da muke zauna a anguwa mu ba da abin da ya kamata gudunmawar da ya kamata su ma su bayar insha Allah wa'annan matsalar tsaro za ta kawo ƙarshe kuma ina kira ga sauran matasa 'yan uwana duk da an taɓo sana'ar dogaro da kai ba sai kar a jira iya gwamnati ina ganin mu a nan duka 'yan kasuwa ne muna ina ganin kuma a nan gurin da ba wanda za a yi wa aikin tayin ƙaramin aiki dai ya ansa ya yi saboda dukkan mun saba rayuwa wa'adda ba ƙananan kuɗi ne za su iya a wace kawai ta koyarwa da kiwo take <laughs> za ta iya rike mu ba to ina ganin cewa kar mu raina a ba wai lokaci ɗaya ake kaiwa matakin da ake kaiwa ba a rayuwa gashi nan muna ta gogaya da abokan namu da suke aikin gwamnati da mu da muke kasuwancin ba wai tonan siri ba Ba wa alfahari ba duka mun fi su rufin asiri mu kama sana'a ga dangadan domin mu gudu tare mu tsira tare yawo ya kubu yobe kira ga su manya-manyan 'yan siyasan mu da mu kanmu talakawan ba mu cire bambancin cewar kai dan apc ne ni dan abga ne ni dan pdp ne mu fito mu sanya kasar a gabanmu kamar yadda muka gaji kasar a hannun kakanninmu waɗanda har gobe musamman a cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce aka yi bikin cikar shekara goma da rasuwar marigayi umaru musa raduwa halayensa na kirki aka yi ta zayyanowa ana lissafowa to kamata ya a matsayinmu na 'yan najeriya matasa masu tasowa kamar yadda shi shugaban kasa a baya ya mana lokacin yakin neman zaɓe ya ce mutum za mu yi ba jam'iyya ba duk wanda muke ganin zai ba da gudunmawa wajen inganta najeriya musamman yadda yanzu lamuran tsaro suka taɓarɓare mana a cikin ƙasar nan kanka manomi baka da halin da zaka tafi gona ka je ka yi noma cikin kwanciyar hankali kanka ɗan kasuwa baka tunanin zan hau hanyar kaduna zuwa kano in je in saro atamfofi ko in iyo wani sari daga jihar kano in kawo abuja ka tafi a cikin kwanciyar hankali mu ɗauki cewar kasar ita ce a gabanmu kabiru idris danin da shugaban ƙasa muhammadu buhari akan shi c chairman na da sake dunjina mushi akan wannan inda ya fara mu a jiki allah sa ya dore haka a ci gaba ina roƙon 'yan majalisunmu su sa ido don mun ji sun yi mitin da jami'an tsaro wannan sababi da babu buhari bada mun ji sai min da su suna korafi ba makama ba kayan aiki ba kayan aiki to in wasu ba su haƙƙin jama'a su bibiya in kuma haka ba za mu zargin da su ake haɗawa da su ake rabawa su bibiya an sau kayan nan an sarrafa su da ya kamata su kuma wannan da aka ba wannan matsayi tun daga shi aiji da sauransu ubangiji Allah ba su ikon sarki nan da ke wuyansu. su duk abin da ake na in za a ɗauki ma'aikatan nan jama'a tsaron nan a dinga bi ana anshe mayar kuɗi yanzu kama abokin yakubu dan bauchi ne har yanzu yaran nan gobe gidan ba mun sai sira ba ma aikin ba kuɗin gidan bai samu aikin ɗan sandan ba to duk su ya irin wannan abubuwan. Eh, matasa mun gode kwarai da gaske za mu dakatar da wannan zaure a nan sai wani zauren allah ya da za mu ɗauko wani sabon darasi a madadin. hawawa abubakar. sambo jibril sambo jada ya'u yakubu yobe kabiru idris buhari nusa kumuriya a madadin muryar amurka ni nasiru da da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum baban gida jibirin kawo mana sharhin jaridun najeriya kamar sauran jaridun najeriya da zan fara da jaridar the guardian ne kamar sauran jaridun najeriya da ya jaridar guardian da rawaito cewa 'yan fashin daji sun sace wani basarake mai daraja ta biyu a jihar kaduna wato sarkin kajuru alhaji alhassan adamu tare da wasu mutane goma a garin na kajuru da ke karamar hukumar kajuru a jihar kaduna jaridar guardian ta turaito kakakin radon 'yan sandan jihar asp muhammad jarige na cewa tunda sanyin safiyar lahadi ne aka samu labarin sace wannan basarake a garin kajuru da ke kilomita kusan 30 daga garin kaduna sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran na cewa kungiyar nan ta sarraf mai fafutukar hakkin adama da kuma yaƙi da zarmiya da kudaden gwamnati ta kai karan gwamnatin tarayya inda take nema kotu ta tilastawa hukumar na da ke da alhakin tsara albashi na jami'an gwamnati da ta rage albashin shugaban shugaban kasa da mataimakinsa da gwamnoni 36 na tarayyar najeriya da kuma 'yan majalisun tarayya da na jihohi kungiyar sarab da ta ce bisa la'akari da halin da ake jiki na ni yasu na tattalin arziki ya kyautu kawai yanzu a ce an rage albashin wayannan jami'an gwamnati domin daidaita sahunsu da sauran al'ummar najeriya sai jaridar premium ta jaridar premium ta je ta ruwaito cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya naɗa akasarin manyan sarakunan najeriya fiye da arba'in a matsayin shugabannin jami'o'i na tarayyar najeriya kamar yadda aka saba bisa al'ada yin wanda aka dande sun hada da sarkin musulmi sultan sa'ad abubakar da na ife adeyeye ogunwusi sai kuma jaridar sahara reporters jihar har reporters dai ta ruwaito shugaban cocin baptist na najeriya na cewa sace dalibai 'yan makaranta fiye da 120 da aka yi a jihar kaduna shine na farko a cikin kusan shekaru 166 na tarihin makaranta a duniya shugaban cocin na baptisma rabaran israel akanji ya shirya yan jaridu a ƙarshen wani taro na cocin da aka gudanar duniya ta kafar sadarwar zoom cewa yanzu sun dogara ne da allah da kuma gwamnati inda suke ci gaba da gudanar da addu'o'i domin ganin an ceto wa'annan yara da 'yan bindiga suka sace na makarantar na baptist da ke jihar kaduna sai kuma jaridar vangard daya daga cikin manyan labaran jaridar vangard na cewa masu saye da sayarwa sun yi kasuwa a lokacin bikin jana'izar shugaban church of all nation da aka gudanar a birnin lagos wato tb joshua jaridar bangade ta ce ɗaruruwan 'yan kasuwa ne suka yi ta ciniki na sayi da sayarwa wajen baki na ciki da wajen najeriya da suka yi tururuwa domin halartar jana'izar fastan nasu wanda aka yi a birnin lagos a ranar juma'a da ta gabata babin ya murya amurka daga najeriya karshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin wannan lokacin muke muku fatan mu kasance lafiya.